يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قول عظيم ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم جمعة من ثلاثين غوثة شوال ثم غوثة وكنجية جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في المعروفين على سبيل الله يقول لها ko kuma an ga wata rikin ke kenan yau ɗaya ga watan dutse da bayan alai muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga wata zuwa madina dubu ɗaya da biyu dubu ɗaya da biyu wanda a da biyu wani ke roƙo idan sai da mu duniya da zai a sai da kake na wata guda da mun kwana da muka yi da wata mamba wanda muke roƙo ya karbi barin da muka guda wata a wata wata ya samu cikin bayan allah ga ka ta tafiya da wata zuwa aljanna كرسول وكينا تعظيم الصلاة لشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم متى أحسن يد مال يا عبدي وتجير أن باوا مطالعين على الأخبار وتلا باوا شر القرآن نجير ما واهم أن باوا ذنبنا ولا سلام ذاك ما يا قوم السلام أن إذا سأل النبي يوسف عليه السلام النبي إبراهيم النبي إسماعيل النبي إسحاق النبي شعيب النبي موسى ذا النبي داوود ذا النبي سليمان ذاك بعد بسير بشير النبي عيسى دبا وقت النبا ذاك سأل سبحانه وتعالى يكتب أسكن سورة من أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا معنا بل لو أن جير مثلي وأن وتأمته في أن محمد صلى الله عليه وسلم أسير سورة مريم تولي مثلا أن يموت ni'ima ya mutu baiwa cikin annabawa daga zuri'an annabi adam alaihi salam da ma wasu mutane da muka تكين عن النبي الآن تكين جبر عن النبي هو عليه السلام تكين كل كلي لمن دوتو جبا تكين بلا عن النبي إبراهيم عن النبي يعقوب عليه السلام الله تكين دمتا دمتا زابان كشير الله تكين أنا كلام تامك قاوي أن ميرا إيش يقولوا فانا سنا ما تسجل دكتورك ما نفعله عن الله سبحانه وبعد ما سمتي mutane na gari sun wuce sai kashi aka samu wasu jama'a fara fa min bari sarfu abawu sara sai aka samu su mamaya suka noye gurguwar nan annaba mutanen kirki wanda suke tsoratar da sallah wasu ushahawa sannan kuma suka musar zuciyar su Allah tsare da mutum zuciya ittiba'ul hawa ke wa sawfa yaqawna ghayya Allah ke cewa da sallu za su shiga cikin wutan jihar na Allah ya kare to kaga na sai ka duka wannan yana nuna maka muhimmancin sallah da kuma yadda wa'annan bayan Allah ya kanta suke kiyaye na mana sallah ba ko yi ta sallah an shar'anta ga al'umma ne ba hakan ne sallallahu alaihi wasallam a dukkan annabawa suna sallah su muhimmanci sallah Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya wadata manzon Allah sallah asaba سيأتعف ملائكة جبريل عليه السلام يدوي لنا ومدار الله صلى الله عليه وسلم يقتسم حديث يابو دواج من الله صلى الله عليه وسلم وزي من أولك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله كتوى أمني جبريل عند البيت مرتين من الله كتوى ملائكة جبريل يا جابر بن سلمة ya nemi wancan sallah a ɗakin ka'aba su biyu صلى من الظهر حين مالت الشمس فجر الشراك يكسر الله الملائكة باليام صلى الأذهب ألوقة دوانا فصوتي دبتكيا سوى ورغدا إجر سفني وصلى بي العفو حين كان زر كل شيء مثله فلما ملائكة جبريل يا موسى للأسف قالوا بس عندك شيء طيب كون أبينا جديد النوم وصلى المغرب حين أفطر الصائم فلما ظهر صائم ملائكة جبريل يا موسى للمغرب قالوا بس عندك أدمي يشاء الله ولا لا وصلى العشاء حين غاب الشفق sannan mala'ika jibril ya mun sallan isha'i a lokacin da shabbi ya buya mana wannan jirgin da kike ganin shi a yamma bayan rana ta fari wa salla biyar fajr hina hurrima at-ta'am wa ash-sharab ala as-sa'id mala'ika jibril ya mun sallan asbahi a lokacin da aka ranta bi azmi abinci da abuja wa salla biyar ghad الظهر حين كان ظل كل شيء مثله amma kuma wace gari sai ya zo sallah azhar a lokacin da ya kasance tsayin komai ya kasance daidai ne wa sallah biya al'asr hina sara zirru kulli shay'in mislai malaki ta fannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa malaika ne wani yawon sallah sallah asar a lokacin da kasance tsayin kowane abu ya ninka shi wa sallah biya al-maghrib hina afṭara as-sa'im sannan ya yi sallama zarwa da ni a lokacin da mai azumi ya sha ruwa to kaga a cikin wannan hadisin sai an fata lokacin sallar zarwa lokaci ne da wannan wasu ne, Allah ya musu rama suke ganin ita sallar ruwa tana da lokaci ne ne amma ba za fi shi lokacin ta yana ɗan ja har zuwa lokacin da yake cikin shirin kilibu wa sallah biyar isha hina za a basu musulmai sanayyan farlai ijayi a lokacin da ɗaya bisa uku na dare ya wuce ka ce misali yin ƙarfe goma ko ƙarfe na ɗike wa sallah biyar gadata ba da ma asfa sanayyan sallar asibani a lokacin da dare fara haske za ka wannan lokaci ne ya yi sallar isha ya musallar asuba babu sallar asuba ma na wani mata ya fura ku imamu malik ده أحمد ده إمام شاب إسنا قال أنا إنت ليه كافر مريه هسكي أما إمام أبو عنيفة ذكى فرد يا رسول الله قال أنا إيه إنت رفت لك الفكرية هسكي ثم التفت إلي سمنا ملائكة الله ملائكة جبريل جلبي وضوء قريب فقال يا محمد ذكى يا محمد صلى الله عليه وسلم الوقت فيما بين هذين الوقتين lalle lokacin sallah a cikin wannan lokuta guda biyu da na nuna maka ne hada wasu anbiya qabla wannan shine lokutan sallah na annaba kafin kai ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga na shi ne nuna ku muhimmancin sallah sai da wannan manzon Allah ya zaɓi lokacin da zai sallah ba aka aiko mala'ika jibrilu alaihi salam tun daga sabai ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam مالك رواه المروزي في كتاب نساء عمير قدر إمام المروزي يتولى أثر حسن كتابه تعظيم قدر الصلاة جرم ولمن الصلاة ومنه أيضا جرى تلقيت الفوائد المتقدمة ذكرها وانا كتاب لكم وانا بلسكوه سنسا في شيء يكن في ليس في سنقاء بوجن دنامك وفقنا الله أجمعين لتعظيم الصلاة ba na Allah ya lafi da ba shi ne da gero wa rabu da sarda wani ikkaru fi iqamati ha da kuma kyau ta sawa wurin tsaye da kyau ta sawa wurin tsaye da kai sarda kawai kana ganin Allah inna hu sami du'a lalle Allah subhanahu wa ta'ala sami du'a me jin addu'a ne Allah ka amsa wannan addu'a ubangiji mutum roƙo ya sadda mu duniya da bayan to bayan ba da ya gama an ba san yadda annabawan Allah dukkan suke girma wani baran sallah sai yake cewa as-salatu as-salata yake cewa inna min akbar al-masaib lalle yana cikin mafi girman musibu da suka faru a nan gidan duniya wa ajaliha wa a'zamiha wa ashaddiha musibata al-umma biwafatin nabiyin karim alaihi salatu wa salam malik ta rasu ba girman balawai suka fara a duniya ba fi girman musiba da ta samu al'uwa musulmi a duniya ita ce mutar annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam na shi kawai ce an kamar da ke cewa garin majinan manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi haske a da manzo allah ya yi garin mafiya da garin majinan فالنصبة المدينة يايبو توسي يايتلو أنا أدعك سجل طرق النغلى صلى الله عليه وسلم على النجل ذاك ما لك تنسي مصيبة ذاك ما تكفال جل طرق صلى الله عليه وسلم ملك الذي من الله على الأمة ببعثته ودعنا أخوان ترى أيوة هو أيوة, أيوة. دنيا بيوة da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana dalilahum ila aljanna sannan manzon Allah shi ne dalilin shi ne hanya shi ne wanda ya nuna mana aljanna hanyar aljanna ko aikata yake kaza da ku tafi aljanna وقائدهم إلى كل فضيلة فنما الله صلى الله عليه وسلم شين جابور مو زدت وتفلا وتساوى تاني ما الله وتساوى إمامهم في كل خير من الله شيل جابورهم أتكون قوم على الخير لو كفروا الله كتب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بل يقول لك كتاب أو كويسكرا يوم من الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحدث العظيم عبر كثيرة ودروس عديدة ينبغي أن نقف عندها marka cikin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwar manzon Allah akwai wa'azi mai girma sannan kuma akwai darussa masu yawa wanda ya kamata kowane musulmi ya tsayi da da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsako wasu darussa daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن أعظم ذلك ما يتعلق بإنشاء الصلاة وبيان مكانتها. ذكرت درس ما تجرمه درام الساقر دقى رسول من قال الله صلى الله عليه وسلم سيدة أبن دي شفوشة عن السنة من ذا لدي مدرية أمير أسمان صلى صلى ذاك وانا مبادر فيه وهو ذوق بليغ وعبرة مؤثرة مستفارة من هذا الحرس العظيم والمصاب الجلد بارك تعلمني وانا ذا فيه مسقى كالنفمة وعبيه ميساتي wanda muka fa'ilin da da shi da garkuwar mundan Allah sallallahu alaihi wasallam mana tare da kana akhir salati sallaha A alayhi salatu wassalam bil mu'minin salatu dhuhri min yawm al khamis yake cewa wallahi sallar da mundan Allah yayi ta karshe a duniya tare da sabon ita ce sallan sallar azhar sallar an ma'ana azhar juma'a asabar lahadi ya rage da wanda ya kuma kuma zuwa ga bayan kwana wuce wannan sallah ba za Allah kuma zuwa ga Allah ne yake cewa sallah ta karshe da manzon Allah yayi ita ce sallah a azhar ta ranar alhamis ma ثم إنه عليه الصلاة والسلام اشتد الوجع sannan bayan wannan sallah ta ba da manzon Allah sai ta ce jikin manzon Allah ya ƙara nauyi sosai فبقي أياما ثلاثة لا يتمكن من الخروج إلى الصلاة من جلد الوقت ثم لك سيرون إلى الأوطان أخرى بايا يخطوها زوى صلى على صلاة تجتب وحدة أنا تسكي ولكام الزمان صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الجمعة والسبت والأرض إذا سيران الجمعة دلالا أعتبر بكم لله الله وكان ينوب عنه في الصلاة والإمامة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أفهم الزمان لا كيف أفهم الزمان لا البركة أبو بكر الصديق وفي فضل يوم الاثنين اليوم الذي توفى فيه ذاك أسباب لا ننجي سنن وأن أمانا لا نمزن أن يكون الله لعلا كشف السجر قدرته لنقي نظرة على أصحابه ذاك أمرنا من الله صلى الله عليه وسلم عند من الله لا لكن عائشة sannan kuma daga rashin ake ɗaukar da daga kuma kuma shi mutum Allah sai mutum Allah ya daga lamure don ya kalli sabon shi yadda suke sallah hiya nazratul wada wa ma a'zamu min wada malaka shi wani shine kallon ƙarshe da mutum Allah ya sabon shi kallon ƙarshe da mutum Allah ya sabon shi lallai wannan shine kallo na ban kwana lalle wannan babban ban kwana ne mai girma ba da kashewa imamu bukari da imamu muslim turaito daga yalisun ana tsan malik suke cewa inna abu bakar kana yusalli lahum fi wajhi nabi sallallahu alaihi wasallam lalle ta hannun Allah sayyidina abubakar Allah ya jira shi ya kasance yana yi wa sabon manzon Allah sallah a lokacin da manzon Allah bai da lafiya wanda a cikin wannan rashin lafiya manzon Allah ya koma zuwa ga Allah hatta idza kana yawmul ithnain wa hum sufuhum fi salah hatta da kan jira nan ne kiran sabon manzon Allah sun jero a tsawo a cikin sallah فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرته ينظر اليها sai manzo Allah ya daga labulan ɗakin shi yana karanta abin وهو قائم هذه نفسه كأن وجهه ورقه مصحف كيف تكتب المنزل الله كمن سكت الفلاي يسود هكذا من كتب من ثم تبسم فلما زال نعيما به يضحك مثلا يا داريا فهمت أن نبتسم من الفرح بروحية النبي صلى الله عليه وسلم yasa ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka so a kusure shi saboda sun yi farin ciki da ganin manzon Allah ko da ku da ta gare ko sun yi fa na ka sa Abu Bakr ala aqibai bi yasla safa za ka sai Abu Bakr ya fara juya da bayan yana so ya koma sauran baya zai yi kasance manzon Allah ya shigo ya wasu sallah وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الصلاة abubakar yana son manzana zai fito ne zo ya sallah فأشار إلينا النبي صلى الله عليه mu أن a صلاتكم sai mun ba da wani nuni da hannu ya tafi a kuma kika sallan kika sallan ba ku tafi wa a fitira wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya take rabule wa tufiya min sai mun da Allah sallallahu alaihi ya rasa a wannan rana daga wannan lokaci ta ko da ta gane gurin mun da sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah a wani to kaga tabbas wannan hadisi ya rubuta ta muhimmancin sallah da yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake girma sallah da kuma jin sunni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abin wanda kan ta mu insha Allah na mu kiyaye sallah Allah mu kai ta da mun da rayuwa ya sa cikin bayan Allah masu kiyaye sallah ya sa cikin bayan Allah wanda take mace sarda sun za ta yi kewa ta jan kiyama mu rabo ta mace da kamar yadda mazan da ya faɗa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما عليه إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإمام الخلفاء الراشدين المصلحة المهديين الذين كفروا بالحق وبه يهدون أن يذكر الله الرحمن الرحيم وأن رآهم بمن توجوه كأنه الله الإسلام والمسلمين وأن كفرة المشركين ومن أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئن رفعا وسائل الى المسلمين رحمة كل المسلمين أما من شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك من السادة وطلبات نحن أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات ربنا هب من أبونا وإياكنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار